ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Kuma barkanku da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta sharhi TV. wanda mai sauraro a yanzu haka sojojin kasar najeriya sun ɗauki tsatsauran mataki dangane da bello turji ma'ana za mu iya ce muku tun da suka yi masa na ƙasu na kashe mai gidansa da kuma babban sa baleru, wanda idan ba manta ba a bidiyon da bello turji shugaban 'yan bindiga ya saki ya yi gargaɗi ga shugaban sojojin ƙasar najeriya wato kwam christopher musa wanda ya barazanar kawo ƙarshen sojojin ƙasar najeriya inda haka zalika rikicinsu ya balle da bula mabukarti wanda har yake cewa bula mabukarti shi ba wani bane ba amma ya fito yana cika kuri yana ja da shi amma ya kiyaye abin da zai biyo bayansa wanda har da cewa fantamuma lokacin da yake ba akan minista ba ya ta kuka akan abin da ake yi na matsalar tsaro a najeriya amma tun da ya sami ministan sadarwa bai ƙara yin magana ba amma kafin ci gaba da rahoton zamu so ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai sai da zarar mun dora sannan kuma kai mana like na ƙasan bidiyon namu sannan kuma kai mana comment bayan ka saurari cikakken rahoton nan da muke tafa shi a yanzu haka wanda mai sauraro a yanzu haka bayan wannan kace na ce da Bello Turji ya saki a kwanakin baya na sakin bidiyoyi katsalandan da yake yi a yanzu haka dai za mu iya ce muku ƙarshen sa ya zo ma'ana sojojin ƙasar najeriya mun samu wata majiya a kan cewar sojojin ƙasar najeriya sun samu nasarar kama bello turji shugaban 'yan bindiga shin menene gaskiya dangane da wannan batu na cewar an kama bello turji shugaban 'yan bindiga shin da gaske ne bello turji shugaban 'yan bindiga ya shiga hannu ko kuma bai shiga hannu ba wanda sai ka biyo mu ga baki ɗaya har ƙarshen bidiyon nan namu domin jin ta bakin shugaban sojojin ƙasar najeriya wato kwam christopher musa inda ya fito ya bayyana jawabinsa haɗi da sojan da suka fafata wajen kashe mai gidan bello turji wato kwam halilu subugu shi ma ya fito ya yi magana wanda mai sauraro a yanzu haka wannan lamari da akwai rikitarwa matuƙa akan wannan kisa da aka yi na halilu subugu da kuma ɓaleru wanda mai sauraro hakan ya nuna cewa kawai duk wani ɗan ta'adda da gwamnatin ƙasar najeriya ta kyale shi to kawai ta bar shi ne amma ba wai ya fi ƙarfinta ba ne ba tunda a yanzu haka a lokaci ɗaya aka kawo ƙarshen halilu sububu da kuma ɓaleru to kaga ƙarshen bello turji ba abin da zai hana shi zuwa ƙarshe wanda a yanzu haka dai nan ne za mu kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka muna da fatan kada ka manta idan wannan ne farkon shigowar ka channel din nan mu ta farko mai albarka kai subscribers ka danna alamar kararrun sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora mun gode